This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 15 ga watan Agusta na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da masanan harkokin yau da kullum game da rawar da kafafen sada zumunta ke takawa wajen fallasa abubuwan cin hanci da rashawa. Kusan a da shi talaka bai da damar da idan ya ga abu ba daidai ba zai iya fitowa ya yi magana amma a yanzu saboda ba su 'yan siyasan nan ba su da control na social media babu tashin hankalin da suke da shi irin ka fito musu da wani abu na rashin gaskiya da suka yi kuma duniya ta gani Malam Jamil Abdulsalam kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan an jima kaɗan za mu buɗe layin wayanmu mu ba ku dama don kuma ku bayyana ra'ayoyinku akan rawar da kuke gani kafafen sada zumunta ke takawa wajen fallasa cin hanci da rashawa. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. sannan za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'aza ta shirya za ta kuma gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya to jama'a salamu alaikum da fatan mun sake samun ku lafiya ga labaran duniya gwamnan jihar minnesota tim wolf da sanatan jihar ohio j.d vance sun amince za su yi muhawara tsakaninsu a ranar 1 ga watan oktoba inda za su share fagen wanda zai iya zama takarar mataimakin shugaban kasa a daidai lokacin da aka fara kada ƙuri'a da wuri a wasu jihohi a babban zaben kasar a halin da ake ciki 'yan takarar jam'iyyar wato 'yar takarar jam'iyyar democrat kamala harris ta ce za ta kara da donald trump a muhawara ta biyu A jiya laraba gidan talabijin na CBS News ya kafe a shafinsa na X cewa ya gayyaci Vance da Wolf don yin muhawara a birnin New York. Wolf ya yarda daga baya a ranar Laraba kuma Vance ya amsa a ranar Alhamis wato yau kenan cewa zai halarci ranar 1 ga watan Oktoba. Ya kuma kalubalanci Wolf da su haɗu a wata muhawarar ta ranar 18 ga watan Satumba a gidan talabijin na CNN. Yau Alhamis fadar shugaban Amurka ta White House ta ce sabuwar tattaunawar tsagaita wuta a Gaza da aka a birnin Doha na Qatar tare da manyan jami'an Amurka. An fara da kafar dama amma rufe jijiniyar nan da nan ya zama abu mai wuya. Kakakin kwamitin tsaro John Kirby ya shaida manema labarai cewa yau an fara ko an shiga tattaunawar da kafar dama ya kara da cewa akwai sauran ayyuka masu yawa da suka rage a yi bisa la'akari da sarƙaƙiyar yarjejeniyar. ba mu sa ran fitowa daga wannan tattaunawa a yau tare da kulle yarjejeniya ya kara da cewa ana sa ran ci gaba da tattaunawa har zuwa ranar juma'a daraktan cibiyar leƙen asiri ta cia william burns na cikin waɗanda suka halarta masu shiga tsakani na amurka da masar da qatar sun gana da tawagar isra'ila hamas ta faɗi jiya laraba cewa ba za ta shiga tattaunawar ba amma wakilai na iya ganawa da masu shiga tsakani daga baya in ji kamfanin dillancin labarai na reuters Dabban mata ne suka fito kan tituna a birane da dama na India a daren Laraba rike da kyandirori da alamun da ke cewa kwato wannan dare. Don nuna rashin amincewa da fyaɗe da kisan da aka yi wata likita mai shekaru 31 a Kolkata a makon da ya gabata. minister Narendra Modi ya yi kira da tsaurar da hukunci kan laifukan cin zarafi da ake yi wa mata. Lokacin da yake magana akan zaluncin da aka yi wa iyayenmu da 'ya'yanmu in ji shi mata. akwai fushi da hakan ya haifar wa kasar in ji shi ya ce yana iya jin wannan bacin rai a ranar laraba ne babbar hukumar 'yan sandar Indiya ta ɗauki nauyin gudanar da bincike kan lamarin wanda ya haifar da yajin aikin likitoci ke kira da a samar da yanayin aiki wato mai kyau an gano gawo matan ne ranar juma'a a wani asibitin gwamnati da ke kolkata a yammacin bengal inda ta kasance tana aikin likitanci a can binciken gawata ya tabbatar da cewa an yi mata fyaɗe kafin a kashe ta. labaran duniya zuwa muku ne daga nan sashen hausa na mura amurka a birnin washington dc ɗaruruwan ɗalibai 'yan ƙasar bangladesh rike da sandunan gora sun yi sintiri a wurin taron da aka shirya yau alhamis na magoya bayan haɓararriyar firaministan ƙasar sheikh hasina inda suka sha alwashin yin watsi da duk wani yunkuri na nuna ƙarfi hasina mai shekaru 76 ta gudu ne da jirgi mai saukar ungulu a makon da ya gabata zuwa makwabciyar ƙasar indiya inda ta ci gaba da zama yayin da har yanzu ɗalibai ke mamaye da titunan daka a wani gagarumin gangami da ya kawo ƙarshen mulkin da ta yi na tsawon shekaru goma sha biyar. Yau Alhamis ne tunawa da kisan wa ake ranar tunawa da kisan da aka yi mahaifinta a ranar a 1977 jarumin 'yancin kai sheikh mujibur rahman a lokacin juyin mulkin sojoji suka yi ranar da gwamnatinta ta ayyana a matsayin ranar hutu a ƙasa. daga ƙarshe yau alhamis shugaban ƙasar koriya ta kudu yun sok yol ya yi kiran a wata hukuma ta tuntuɓa wato ta matakin aiki tare da koriya ta arewa domin tattauna hanyoyin da za a sassawa tashin hankali da kuma maido da haɗin gwiwa tattalin arziki yayin da ya bayyana wato hangen nesa kan haɗewar ƙasashen makwabta guda biyu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake amfani da kafafen sada zumunta don yin abubuwa da yawa ciki har da bayyana ra'ayoyi, kasuwanci, zumunci, faɗakarwa da ma fallasa wasu bayanai da suka shafi rayuwar al'umma da ba kowa ya san su ba. wasu na gani kamar kuma wata hanya ce mara shinge da ke yayo tarkacen abubuwa marasa tushe ko na bogi musamman akan abubuwan da suka shafi rayuwar al'umma akan wannan batun na tuntuɓi ɗan kasuwa kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum malam jamilu abdulsalam mazaunin jihar kano game da irin rawar da yake gani kafofin sada zumunta ke takawa wajen fallasa abubuwan cin hanci da rashawa duba da yadda hukumomin najeriya ke fafutukar ganin sun magance wannan kalubale. To um, a hakikanin gaskiya dai so shi social media ko kafafen sada zumunta kamar kowane abu da muka sani na rayuwa tool ne wanda za ka iya amfani da shi ta hanya mai kyau ko kai amfani da shi ta hanya mara kyau ya danganta da yadda kake so kai amfani da shi to sai Allah cikin ikonsa wasu daga cikinmu sai suka fara gane muhimmancin social media nan hmm. ashe za mu iya amfani da shi ta kawo wa junanmu ci gaba kawo wa kasashenmu ci gaba da kuma fito da wasu abubuwa waɗanda a da ba za mu iya fito da su ba misali a da idan yanzu ina da labari na wani abu da nake so na fito da shi ko watakila labari ne akan wani jami'in gwamnati na wani abu da ya yi ina tunanin zan fito da shi sai na je gidan rediyo na biya kuɗin airtime an bani dama na saka to sai zamani yanzu mm. sai aka ce kawai hawa za ka yi ka buɗe account idan ka buɗe account za ka iya saka abin da kake so yadda kake so har ma zai iya yin nisa fiye da idan ka saka a tv ko radio so hmm. wannan gaskiya wato ci gaba ne to ta yaya kake ganin kafafen sada zumunta ke tasiri akan yadda mutane ke kallon batutuwa musamman kamar na cin hanci da rashawa To um, wannan gaskiya abu ne wanda 'yan siyasa na tabbatar yanzu sun fara shiga taitayinsu. wanda kusan a da kamar yadda na faɗa shi talaka bai da damar da idan ya ga abu ba daidai ba zai iya fitowa ya yi magana saboda ba shi da gidan rediyo ba shi da gidan tv ko kuma ba shi da kuɗin da zai bi ya biya kuɗin airtime a yi masa airin amma a yanzu saboda ba su 'yan siyasan nan ba su da control na social media kuma duk wani ɗan siyasa musamman waɗanda suke da kusan kamar kashi a gindi babu tashin hankalin da suke da shi irin su ka fito musu da wani abu na rashin gaskiya da suka yi kuma duniya ta gani. Ban tare eh. numfashin ka ba kana gani kamar akwai wasu abubuwa da aka fallasa ta kafofin sada zamanta da za a iya cewa sun yi tasiri ko kuma a ce hukumomi sun ɗauki wani mataki? Kwarai da gaske. Don ya kamata a ce ma kamar hukumomi kamar EFCC, uh, hukumomi kamar ICPC, su yi amfani da irin waɗannan abubuwan da ake ce ma investigative journalism su ɗauki wannan fact da mutane suke sakawa su yi amfani da su su je su yi bincike in ban manta ba akwai wani matashi anas ina ga ɗan gane ne mm. akan irin waɗannan abubuwan da yake fito da su na investigative journalism kuma yana amfani da ah, da social media ya yi sanadiyar korar malaman jami'o'i ya yi sanadiyar koran wasu alkalai ta yaya kake gani gwamnati za ta iya inganta kafofin sada zumunta don tallafawa a ƙoƙarin da ake yi wajen yaƙi da cin hanci da rashawa to kusan na taɓa maganan nan da wasu daga cikin jami'an gwamnati hmm. gwamnati ba ta taɓa zama ta ce kunga wannan hanya ce da ya kamata a ce tun da social media nan ta samar wa da miliyoyin matasa a najeriya ko a duniya a sana'ar ya kamata a ce gwamnati ta iya nemo wasu abubuwa na ɗaya ko kwasa-kwasai waɗanda mutane za su iya yi su inganta abin da suke ko kuma gwamnati ke zamanto ta ba wa mutane ƙarfin gwiwa na yadda za su iya amfani da wannan abin ta hanyar da ya kamata. To a ta bangaren sauran jama'a kuma al'ummar ƙasa wani ƙalubale ko ku haɗari ke tattare da dogaro da kafafen sada zumunta wajen fahimta ko kuma jin abubuwan da suka shafi cin hanci da rashawa ko kuma yaƙi da cin hanci da rashawar ma. To babban kalubale kuma shine wato shi dandalin sada zumunta ya ba wa kowa dama to ba wa kowa dama kuma ya ba wa mai ilimi da mara ilimi da jahili da mai hankali da mahaukaci ya ba kowa dama cewa za ka iya zuwa ka dora abin da kake so to wannan shi kuma yana da shi ma irin tasa matsalar wanda za ka ga wani in ya ga dama zai iya maka kazafi ya fito da bayanai wanda ba haka suke ba ya ɗora su kan dandalin sada zumunta kuma duniya ta gani kuma daga baya a zo a bincika a ce a ga ƙarya yake wanda hmm. kuma duk yadda aka kai ga karya ta shi ya riga ya yi maka lam'a ya yi tanishin image ɗinka to wannan su ne matsala na babu wannan abin da a harkar jarida ake ce ma gatekeeper wanda za a duba masana su duba su ga cewa a tantance labarin cewa wannan gaskiya ne a wannan ba gaskiya bane ba kana tsura to wannan ita ce matsalar da ita kuma dandalin sada zumunta ta zo da shi na kasa tantance hancin labari kafin a dora shi. Jamilu Abdulsalam kenan masanan harkokin yau da kullum da ke zama a Kano. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma ga maimaicin shirin yanayi da muhalli. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Wannan makon shirin yanayi da muhalli zai mai da hankali ne akan ambaliyar ruwan da ta yi sanadiyar asarar dukiyoyi, rayuka, muhallai har ma da gonaki a jamhuriyar Nijar. Sunana Aisha Mu'azu. daga farkon watan Yuli aka fara fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a jamhuriyar Nijar. Wanda tun farko aka yi gargaɗi bana za a samu matsalar ambaliyar. Wakilin muryar Amurka Haru Rashidu ya haɗa mana rahoto akan wannan matsalar ta ambaliyar ruwa a 'yan kwanan nan. A jihar Difa an samu mamakon ruwan sama kamar yadda ya wakana a waɗansu jihohi na jamhuriyar Nijar. Lamarin da ya janyo mummunar ambaliyar da ta shafi adadin magidanta biyu na garuruwa talatin ba ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin hudu a jihar ta Difa wanda suka rasa mahallansu ko baya ga rushewar gidaje ambaliyar ta haddasa mutuwar mutane sha biyu yayin da waɗansu sha uku suka jikata gami da asarar dukiyoyi. Alhaji Nazir Abdu Ali shine shugaban hukumar ma'aikatar jinƙai ta Bani Adama a jihar ta Difa. Ruwan bana ya zo kamar yadda ya yi barna a kowane jihohi na niger a jihar difama ita ma bata tsira ba kuma ya shahi magidanci 25,000 da dangance da haka an samu garuruwa 29 wanda wannan barnar ruwa ya shafa ah, komin ta menusowa komin kindifa kuminikin ningimi da kuminikin kablewa wanda an samu rushewan ɗakunoni wanda sun kai eh, ɗaki 2644 an samu kuma ɗaki irin na kago ba uku sai kuma eh, katangogi 671 waɗanda suka faɗi wanda kuma an samu ɓannan rayuka guda goma sha biyu baicin haka kuma an samu waɗanda suka ji ciwo mutum goma sha uku haɓangaren dabbobi an samu 1,271 wanda aka yi asarar su wannan ruwan da muka samu a nan jihar difa to sai dai waɗansu daga cikin magidantan da ibtilayin ambaliyar ruwan ya shafa a nan difa sun nuna damuwar su kan yadda lamarin ya faru da su yayin da har ma waɗansu suka rasa rayuka yan uwansu suna masu cewa muhammadu gure ba mu da hanyar da zai fito ruwan shine ruwan ya fi karfi ko ina yana kwancewa yana shigowa cikin jida muka gudu muka fito allah ya sa da yaran da minti ba wuce minti goma ba muna karkashin ganye sai rududududu ya zo ya faɗi gaba daya kayan ma bayan kwana biyu ko kwana uku jama'a suka taimake mu muka fita ni ne malam bilal bukar eh to gaskiya ne ga nan wannan ambaliyar ruwan nan lalle ya zo ya same mu kuma har an rasa rai guda biyu a cikin gidana amma dama ba su kare bane su bokai ne a cikin tukuna Allah ya rufa musu sauran suka samu suka fita su sauran kuma muka tattauna muka cicire su muka fitar su gashi kun fuskanci rushewar gidaje ko ba ga rai da aka yi hmm. shi yanzu wani hali kuke ciki a halin yanzu in ba rumfa za mu yi ba zancen daki babu dole da ya sai da rumfuna kuma duk yawancin mutanen rumfa ma ya fi karfin shi balle ya yi daki shin ne yunkuri ne gwamnatin kasar ke yi ta hanyar tallafa waɗanda ibtila'in ambaliyar ta shafa tambayar kenan da naiwa alhaji nazir abdu ali shugaban hukumar ma'aikatar jinkai ta bani adama a fuskar jihar difa ya yi min karin bayani yana mai cewa gwamnati tana kokarin tallafa ma waɗannan mutane waɗanda ruwa ya maɓanna aka ba su tallafi na abinci akwai wanda tun watan juin ruwa na farko da aka yi ya musu ɓanna wannan mun aika wannan da sakamako ya mai kowane magidanci ya samu hatsi kilo ɗari ɗari da kuma manda kilo biyu da rabi kuma an samu masu kama ma gwamnati masu hannu ne wanda suka ba su tallafi su ma na bangaren kuɗi wanda za su ƙara samun jika 40-40. Dama dai wannan ba shine karo na farko ba da jihar Difa ke fuskantar mummunar ambaliya ko a shekarun baya bayan nan jihar ta cin karo da irin wannan ibtila'in da ya haifar da mutuwar mutane da dama yayin da waɗansu suka rasa su gami da lalacewar dubban gidaje da wuraren noma har usular shidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. To Allah ya kyauta a nasa bangaren kuma Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilaberi kuma masani akan al'amuran sauyin yanayi ya yi tsokaci akan ambaliyar ruwan ta bana inda ya ce yanzu dai lalle an san lokacin damuna ne kuma gonakai wanda ruwa ya zo ya mamaye su ya musu ambaliya eh, sun kai kamar maraba'in eka dubu uku eh, ta dai abinda minista ɗin ta bada ta ce eka dubu biyu da dari bakwai da sittin da uku to da yake tun bakwai ga wata ne ta bada wannan raskwana yanzu kenan abin ya yi haka tun daga bakwai zuwa yau kuma akwai yadda ake tsammanin abin wanda wannan babbar ma'aikata ta osha ta majalisar ɗankin duniya yadda ta kwatanta cewa a yadda damunan nan take tahiya za a samu kamar mutum dubu dari uku wanda za su shiga cikin halin kaka na kayi saboda gyaran da ruwa za su iya kawowa wani gari tiliya motoci ne wanda suka fito daga kasuwa ta garin tawa za su koma su kawai ruwa ya tare hanya kuma duka motocin nan suka ciwu cikin ruwa da su da mutanen su wajen mutum hamsin da wani abu suka mutu. Daga wannan ma yana cikin abin da ake faɗi ma mutane duk bitar da ake mutane ba su ji saboda an san cewa in ana ruwa ko hanya ba ɗaukanta saboda hanya tana da lafiya to amma kin gani yanzu mutane biyu suke. a wani bangaren kuma dr aliyu abubakar sadiq dan jarida kuma ɗalibi mai nazari akan al'amuran da suka jibinci addini da kimiyya ya yi bayani ne akan tasirin motsin wata akan al'amuranmu na duniya hakika shi wata yana da matukar muhimmanci yadda rayuwa take gudana yanzu a doron duniya musamman in aka yi la'akari da abubuwa guda biyu wato yadda igiyar ruwa take motsi da kuma yadda kusurwar yadda duniya ta tasgada ta karkace a digiri 23 nan waɗannan abubuwan guda biyu duk sakamakon alakar maganaɗisu da yake tisga tsakanin duniya da wata yake kawa kuma waɗannan abubuwa su suke tasiri wajen yadda yanayi yake faruwa na bazara da rani da sanyi da damuna idan da babu wata gaskiya rayuwa yadda muka san tafi a yanzu ma sai mu ce da ba za mu iya yin ta yadda take a yanzu ba yana da mahimmanci da matukar tasiri wannan duk igiyar ruwa da take kai komo din sakamakon maganaɗisin wata ne da yake fusgar duniya fi duniya duniya tana fuskarsa sannan karkacewar kusurar da duniya take shi ma sakamakon wannan tisga ne ta magana maganaɗisu wanda kuma shi ya ba da damar yanayi ake samun winter a northern hemisphere a samu sama a southern hemisphere da kuma yadda ma climate and weather yake faruwa a doron duniya. To farfesa Abubakar Mamman Manzo bai yi sallama da mu ba sai da yi kira ga waɗanda alhaki ya rataya a wuyansu da su ɗau matakan da za su takaita halin kuncin da al'ummar Nijar suke ciki a sanadiyar ambaliyar ruwan na bana. a baya abin da aka sani da akwai matakai da kuma masarufai wanda aka girka don saboda su ba da shelai kuma a yi shirya da wuri ko ina don saboda a yi rigakafin wa'ansu abubuwan kowa san dai wannan ruwa sojan allah ne kamar da ake faɗi to amma ana iya akwai a yi shela don saboda mutane su bar gurare inda an saka san makwantar ruwa ce kuma inda aka san lalle wannan guri bayan da za a yi a samu ruwa kuma ruwa ba su suka mamaye suka kuma ba suka gurbin su inda suke na dole ne a tashi dukkan ma'aikata wanda aka san wannan nauyin yana bisa kansu ba zama ba ake yi a yi ta na bariki a yanzu ne ya kamata kowa ya hudu kwarewar shi da kuma sanin shi bisa kan yadda ya kamata cikin irin wannan hali a ya kamata don a yi rigakafin an sabubban a rage kumcin abin kuma ya zamanto an kyautata ma mutane rayuwarsu kuma a gani Mai sauraro alatinas a anan za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu dr aliyu abubakar da farfesa abubakar mamman manzo da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma haru sula rashidu da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa a huta lafiya. madalla a gaida Aisha Ma'azu, to yanzu kuma lokaci yayi da za mu buɗe layin wayar mu mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wace irin rawa kuke gani kafafen sada zumunta ke takawa wajen fallasa cin hanci da rashawa. Kada a manta lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. To mun samu wani kira daga Salamu alaikum da wa muke magana daga ina. Injiniya Lawal ɗan Kolon Makuriya, ta nan banki ne daga jihar To injiniya muna jan ka. Masha Allah, yadda za a dace cikin hanyar Ai abu ne wanda ya kaci. Kirkiya da su yake, su ya kusurta ga rayuwar don akan so ka kudurta abin da ya fi maka alheri da rayuwar sun kai mai bayarwa da mai karba su masu laifi amma mai bayarwa nan suka kai su ta bukata na ban baka ba to injiniya layin kana da dan tangarda amma mun gode yanzu bari mu je kaduna salamu alaikum wa alaikum salamu da wa muke magana daga kaduna Yakubu Dutch daga nan garin kamar headquarter Ekuru zan wanka taro kar gamman. To muna jan ka. Yawa ni a ra'ayina gaba ɗaya da ke shugaba ne ma wannan kungiyar PFC mai yaji da hanci da rashawan. Da gaba ɗaya ma zan kwalle ni da su gaba ɗaya ba su da amfani gaba ɗaya. Saboda me ya sa ka ce haka? Yawa alhamdulillah da ina ko shi dole na Allah da ake cewa karɓa wajen jama'a. ai ma talaka komai to gwanda ma wanda suka je samu su bada ban shi kila ma yan uwan shi da abokan su kira samu a shi amma karbo na ta mai ma da wani waɗansu sun karɓa to ruba ba shi na farka saboda haka ni in yi ne zama shugaba ba ai ma zan yi awon gaba da su ne kan su nan tashin da fatan na muku fata alheri da kuma gudu daga kamar kunu. to mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Assalamu alaikum wa Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Neja. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger. Malam Ibrahim kana lafiya menene ra'ayinka? To masha Allahu hakikanin gaskiya game da ainihin wannan shafuka abu ne wanda ke ba yabo wa fallasa. Mm. Domin a hakikanin gaskiya kamar munan Najeriya ko da an yi asirin wani ya tona bangaren wani abu na rashin gaskiya ko cin hanci da rashawa ko ko ta lalacewa to ko da an faɗa dai kawai a faɗa amma ba mu ganin amfanin abin bangare a ce ai maganin wannan abin. kana nufi ka ce hukumomi ba su ɗauka wani mataki kuma da to akila ba ku sanar da hukumomin ta hanyar da ya kamata ba ne ba ko Malam Ibrahim ko kana tare da mutu ina ga layin shi ya goce bari mu je Nasarawa. Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Nasarawa. Eh, kuna tare da babawo ne mai agogo na cikin garin gitata. To muna jan kamalan babawo. Alhamdulillah wannan maudu'i yana da kyau. Yi magana kamar yadda aka ware wannan bayanin nan. a gaskiya fi sabilla ni ma iya fahimta na sai ga kamar wato eh, eh, wannan hukumar nan kama a Najeriya ba ta da amfani saboda dalilin da ya sa ni na faɗi wannan kalma ai gwamnatin baya ai an yi haka ɗin sai ka ga an kai mutum kotu sai dai ka ji magana ya shashanta ya kuma wuce kaga a wurin nan ana bata ba talakawa lokaci Malam Babawa ban tare numfashin ka ba muna so ne mu ji irin rawar da kafafen sada zumunta ke takawa wajen fallasa abubuwan cin hanci da rashawa. Wane tasiri suke yi eh, a ganin ka? ba su da ta tasiri. Saboda wannan kabarin nan an san su ai amma kinga in aka diba aka gani yau in koma sun ba da gudunmuwa ba a ɗaukan shi da wannan mataki mu da sai dai mu ce Allah ka mana mafita takar Allah ka mana sauki na ko mu gode mu ma mun gode babawo mai agogo yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar Wa alaikum salam da wa muke magana daga Nijar Salamu alaikum ba daga Nijar ba ne To daga Daga jihar Nasarawa ne. Oh daga jihar Nasarawa. To da wa muke magana daga Nasarawa? Kuna Kuna tare da Garba Salim likita rido ne daga karamar hukumar Doma na jihar Nasarawa. To muna jan kamalan Garba Salim. To alhamdulillah alhamdulillah ni da a fahimta ta kafofin yada labarai musamman ni na fi kula ta wajen ta bangaren rediyo. Domin bangaren rediyo ne kafofin sada zumunta ne ma ake magana a kansu ba na yada labarai ba kamar irin su yawwa. su facebook da sauransu ba waɗannan wani lokaci abubuwan da suke gabatarwa ba daidai ba ne amma abin da ya dace shine a ce an yi bincike an tabbatar da ainihin rahotannin da suke bayarwa kuma an bi diddigi shi rahoton da za su bayar game da cin hanci da rashawa ya kamata a ce mu mun ga ana hukunta waɗanda suke da cin hanci da rashawa na zahiri amma sai ka je an yi bayani abin sai ya wuce kamar an yi ruwa an ɗauke da fatan hukumomi za su sa ido kuma cin hanci da rashawa nan shi kawo barbarewa ma al'amura a kowane bangare da fatan kowa zai gyara zuciyar shi ne na ra'ayin kenan na gode Allah ya saka muku da To Malam Garba Sale kenan daga Nasarawa mun gode yanzu kuma mun ƙara samun wani kiran wa alaikum salamu daga ina ake kira da wa kuma muke magana. Hello daga Azare. Daga Azare to da wa muke magana daga Azare. Eh, Mustapha Tamu. To muna jan kamalan Mustapha. to abin da nake son na faɗa dangane da social media gaskiya ta taimaka matuƙa gaya dangane da harkokin rayuwa da al'amarin yau da kullum da ci gaban ƙasa hmm. da kuma ainihin ci gaban matasa da sauran al'amura na rayuwa da ta yake faruwa a halin yanzu. Na'am. To Malam Mustapha daga Azare. mun gode da ra'ayinka da ka bayyana mana kuma yanzu haka na ga producer ya daga mana hannu don haka lokaci ya kawo jiki za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu ba ku wata damar domin ku bayyana ra'ayoyinku. To madalla jama'a ma sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Dasalan McConan wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu Jumbe Hamza ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.